شكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللا أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلهنا آخر فتقعد مظلوما مخذولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن أسألك ربنا وعافيتنا ولك الحمد على ذلك عند كثيرا لك الحمد بكل نعمة عن أمرها علينا في قديمة أو حديثا أو سر أو علانية أو خاصة أو أمة أو شاهد أو راهب أو حي أو ميت لك الحمد حتى تبدا ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم انا نسالك باننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يلد ولم يكن له كفوا احد اللهم احسن عاقبتنا بالامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك عزكي من الدنيا لباس ذكاء وكغني wani yayi wani arziki a nan duniya wal akhirati wal akhirati lalle lahira akbaru darajati lalle lahira akbaru darajati wato ita ce daraja wadda ta yi kowace girma wato duk abin da ka gani al'afadatu akbar darajati lahira ta yi girman ɗaukaka wa akbar tabdila ta yi girman bibitawa saboda haka tun da ko ka gane haka la ta ji alma allahi ilahan akhar kada ka sanya wani abin bauta tare da allah wannan fidalun linnabi allah na magana da annabi ne yanzu jira gairu don wani wanda ba annabi bai sa saboda idan allah eh, ya kawo doka tana da zahi sai ya fara gidan annabi to in ka je Allah ya fara magana da annabi to ka san kai da ba kowa ba da da sai ka kama ka da kyawu to Allah ya fara magana da annabi ya ce kada ka yadda kai shirka da ni ba wato yana magana da annabi ne yan zajira gairu don wanda ba annabi bai sa wato hawa da kullum ko kuma Allah na magana da duk wani baligi mai hankali wato kowane baligi mai hankali Allah na ce mai la ta ji alma Allah ilahan akara ya kai musulmi kada ka sanya wani abin bauta tare da Allah wa hasu da ma zikira abin tabbatarwa cikin abin da aka ambata na biya da la'aya a cikin wannan ayoyi mana mina takalibi cikin wannan ayoyi na dokoki da Allah ya dora mutane takalibi na ibada hamsata asha'a hamsata wa shiru wato nau'a an ambaci nau'in guda 24 nau'i guda 25 kama wanda za ku gani duka abubuwan gani za ku ga lissafta wato abubuwa ne kashi-kashi da wa'anda aka ce a yi da wa'anda aka ce kada a yi wato kamsatu wa 20 na nawa 21 nau'i 25 ba da asali sashen sa asali ne kunga kamar magana tauhidi kunga asali ne wa ba da haifar iyo sashen sa kuma rihina kamar magana kyauta wa uwaye kunga wa karifta da sura ta wara kula asali ga abin da hukunci na asali fi kauli la ta ji alma Allah ilahan haka kada ka sayi wani abin bauta tare da Allah ila har zuwa ƙarshe wa ta taɓa biyu aidan kuma da za ta kariya sai ta sake ƙarewa da hana a shirka da Allah fi kauli wa la ta ji alma Allah ilahan haka kada ka sayi wani abin bauta tare da Allah wato kabi jihar nama a kada ka cikin jahannama maluma kana abin zargi da madahura kana abin nisantawa irham ai eh, abin nan lamma bayyana Allah lokacin da Allah ya bayyana subhanahu wa ta'ala lokacin da Allah ya bayyana anna sa'adatul akhirah lalle samu arzikin lahira wato aljanna munawwadatu wato kewaye take bi iradati sai ya Allah ya so mutum ya samu ya ka samu bi an ya sa sa'ayaha shine mutum ya yi kokari ya yi aiki irin wanda aka samu lahira din bi an ya kuna mu'mina ya zama mutum mu'mini don babu wanda ka samun lahira sai wanda an mutu to bayan haka in shara bi tafsila hadhihi al-umur al-jumla al-mujmala sai ya shiga cikin bayanin wa'annan al'amura al-mujmala wa'anda aka ambata dunkule wa bada bi shari'a haqiqatul iman ya fara da bayanin sharhin haqiqanin abinda aka ce ma imani wa bayanin ma huwa al-umdatu bi da kuma bayanin abinda ake shiki ga sha'anin imani wa tauhidi shine tauhidi ya Allah saboda ramaka Allah ka kara mana tauhidi saboda ramaka Allah ka kara mana tauhidi wa qala la taj'al ma Allah ilahan akhar yace kada ka sai wani abin bauta tare da Allah dan duk wanda ya shirka da Allah mushriki ne wanda ya yi mushrikanci ba zai samu ramar Allah ba in kiyama ta don baya da tauhidi sun ma zakara aqibahu sannan bayan ya ambace matsalar tauhidi sai ya ambata bayanta ya ambaci sa'ir a amali sauran ayyuka allati ya kunu man amila biha sa'iyan fil akhirah wanda za ta kasancewa duk wanda ya aikata ta to aikin lahira na shi kai idan dai tauhidi yayi kyau to abubuwan da za mu ambata daga baya to wanda ya aikata su yayi aikin lahira saboda ya ce wanda yake neman lahira wasu aiha, kuma wa mu'min ya ce to kada kai shirka da Allah ba ta kawo da mazamuma ka zama abin zargi don duk wanda ya yi shirka da Allah to wurin Allah abin zargi na wurin mutane abin zargi na kun ga bai shirya da Allah ba bai shirya da mutane ba makazula kun ga ya zama abin tabarwa la nasira laka ka da mai taimako Allah ba zai taimake ka ba mutanen kwaye kun ba za su taimake ka ba shedanu ko sun kama maka taimakon banza ne wa kada rabuta وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين حسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا maɗaukakin sarki ya ce bayan ya ambace tauhidi ya biyo baya da ambatan rasa al'amurra da rabuka allah ubangijinka ya yi hukunci ai amara rabuka allah ubangijinka ya yi um, hukunci allah ta abudu illahiya kada ku bauta kowa sai allah ai bi allah ta abudu illahiya kada ku yi bauta ga kowa in ba ga allah ba wato allah ya yanke hukuncin kada ku bauta kowa sai shi ai ta kalli sulahul ibada ka tsarkake ibadar ku ga Allah subhanahu wa ta'ala wa an tawassalu bil walidayni ihsana kuma uwaye ku kyautata musu Allah ya ce ya yi hukunci kada ku bauta kowa sai Allah kamar wanda ya gabata la ta ji alma Allah wato kada ku bauta kowa tare da Allah ya ce kuma wa bil isa ihsana uwaye a kyautata musu duk wanda har da uwaye yi hankuri da suwa kuma yi gwargwadon yadda yake iyawa in mutum ya riga ya kai wani lokaci sai dai a yi ta hankuri saboda haka a yi ta hankuri da uwaye a taimaka musu gwagwadon iko duk tsawon da ka gaba ya da lahiya magani an ba a sami ba eh. idan aka ba shi magani zai ji ciwon wannan zai ji saukin wannan ciwo da a tare da shi kuma hakan ba a warkewa da shi iya kama amma ciwon da ka shigowa ciki na yi duk wanda aka sha magani ana warkewa kun san ku yara da yawa sai ku rika cewa wai ba wallahi shi ba mutuwa an ce kawo wuri gashi wallahi tsuwa na wana na yi shi tsawo ko an ba shi magani bai jin dama wa gaya maka wani shaidani ya gaya maka wannan magana cewa ko an ba tsawo magani bai jin dama wani shaidani ya gaya maka wannan magana kaji wani ka san in ka sha magani kana jin dama ga ciwon da ya same ka haka nan tsoho in ya sha magani yana jin dama amma tsohon shi abbai da waraka kuma ko tsohon kai mai a hattara kai a hankali yana nan ta yi gare ka in dai ba mutuwa kai ba sai ka tsufa saboda haka ya eh, eh, hattara ya eh, a hankali ka yi abin da ya kamata kai saboda haka ku kyautata mu uwaye a yi ta hankuri da suwa a yi ta hankuri da suwa bai gwargwadon yadda kuke iyawa abin da dai abba aso walakantawa bai an tabar ma ku kyautata musu in ma ya blogan na inda kalkibar ma, ko da guda daga cikinsu ma wato ɗaya daga cikinsu balaga inda karke bara ya kai matuƙa tsuwa tare da kai haukilawa ma ko su biyu suka tsuwa tare da kai to duka ne kai ta hankuri ko sa akwai wanda ka sa da ina ce da baba ne duk su tsuwa tare da shi in wanga ya buga mai tsara ya mai hada ya ta yi ya mai abin da ya kai yana gama shi ko wanga ya toshi da wara don bi kai ne tafi da ka baka taho ba kai nan fada ka dawo nan fada ka rasa yadda za ka yi da matsalolin ka tuwo wanda biyu ya samu irin wannan ya yi sa'a da ce da baba ne da ya kowa shi ta mai fara aljanna kenan aljanna kenan duk wanda su wata da uwaye ne ya gama lahiya da su da aljanna na kowane da aljanna ba ku ji abin nan qur'ani ba ulaika alladhina natakabbalu anhu ahsana ma ulaika alladhina yutaqabbalu anhu wa hasanu ma amilu wa yatajawazu an أصحاب الجنة وعد صدق الذي كانوا يوعدون ba ji qur'ani ba da ya ambace masu kyautatawa ga uwaye ce ula'ika su waɗanga masu hankuri da uwayensu suna alladina na takabbalu anhum wa'anda muke karba gare su a hasana ma amilu aiki mai kyau wanda sun kai duk wanda ya hankuli da uwaye ne in ya aiki mai kyau Allah na ansa wanda ta jawo ga an sai a ce tun bai ce Allah ga wata min ba Allah ya gawata mai ga aiki ne mara kyau tun bai ce Allah ga wata min ba Allah ya ce wanda ta jawo ga an sai a ce mun yi da zaran ka zan mai ta ga uwaye Allah ya ce ya yahe tun baka ce ya imin ba ya ce wanda ta jawo ga an sai a ce mun yi ga aikin su ba kyau fi asabil janna yace kuma wannan mai kyautatawa bayan mun yahi mai ga aiki ne mara kyau fi asabil janna yana cikin ya aljanna Allah ya ce yana cikin ya aljanna ya ce kuma kakka yana ta alƙawarin wasa ne wa da sidikin lalika biyuwa alkawari na na gaskiya wanda sun ka kasance a yi musu saboda haka ku ta hankuri da da owaye in ma guda ya tsuwa da ta kai auki lawa su duka bi suka tsuwa da kai wala ta kullawa ma ofin kada da ya kace musu tir da zammil hamza ofin wa kusa da fa'i muna wani ofin wa ƙuri'a bai kwace da fa'i wani kofa wa gairu wani. wa wabil kasali uffin gairu wani. wa huwa mazdarun wato jama'a na shi uffan wato mazari na ma'anarsa na ta abin na tabban wato kamar mutum ya ce ba ina ta ko ya ce ba ba na tir wa kuma ya ce ya faɗi wata magana wadda ka nuna munin su gare shi to ba a yin hakan saboda tsuwa na wani lokaci wanda bai yi karatu ba dai shike da wanda ya yi karatu ba wanda ya yi karatu kama wadda darasinmu ya gabata a can abin a baya suratun nakali wanda ya yi karatu duwa da ya tsuwa akwai hankali ne cikakke tare da shi jikin ɗaya na adda matsala amma hankali ne lahiya da wuce wanda bai yi karatu bai zama daidai da wanda bai yi karatu ba saboda haka wanda baba ne ya yi karatu to shi bai ma san matsala ba don komi tsohon baba ne bai rikicewa amma wanda baba ne bai yi karatu ba shi ka rimdewa ya ce ka yi ka yi ya ce wasa ka ya ce ka bari ka bari in an jima ya ce ba ya ce ka yi ba in kan matsa ya yi matun dai bai albarka jahili na shi rimdewa ya kai gaba dai bai sa abin da ya kai ba saboda haka duk da haka nan kusan da haka ne ya ku abin nan matasa hankuri aka yi da yi ƙwarai eh? a duk akwai su so a bashi abinci ya gama ci ya wanke hannuwa na ya kama ya jima sai ya ana kuka laya ce abinci ya ba kawo ya mace da ya zai gama ci abinci duk ana samu in dai jahili na duk ana samu inda jahili na saboda haka wanda adda uba malami ya tsuwa shi bai samu wahala tsuwa ba don kamar yau wanda yake da kwanciya ta yi da hankali ne ko ya tsuwa ka ne yake da hankali ne shi wanda a malami to mahi yawan mutane kun san ba malamai na ba mahi yawa to ku yi ta hankuri da uwaye kowa ya yi ta hankuri da babanai kai ya ce mai tir kai ya ce mata tir kashi mata magana mai muni kashi mai magana mai muni wa ma'ana inda ka da ya ce mai abin da in ma bulugan da inda ka bara? an ya kuna fika na fika wato ya zama cikin abin da ka, waka ba da cika cikin renonka ka san yanzu ɗanka ƙarami cikin renon ka yake kana wanke da shi da abinci ne da abin sha ne da lalurori na in bai da lahiya to in ya tsoho ya tsuwa haka ne ka dawowa da ɗane a cikin abin gane cikin lalura ta shi na ta lalura to in ya tsuwa sai ya dawo shi a ɗa shi aka waɗanga abubuwa a bashi ya sha a ba shi abin sha a ba shi abinci a ba shi kuɗin kashe ya tsuwa bai iya yin kun wadda ka zama gare dori haka ya dawo gare ka yanzu to in ma ɗaya daga cikin ku ba na ya zama haka nan to shi ya hankuli da shi wa ki bari, sharru wato da ya ce ya isa matuka sharabi ne wanda yake haraja mukharajar galibi wato don mai jaye ne yake kai ga tuba kwarai min anna ibn walid min anna walida na kasancewa abin na mahaifi inna ma ya ta hawan mai jayi inda ma yi ka biya abin da na inda yake alwalida wato ma yake walakanta biya walidai inna ma ya ta wali biya walidai dama inda yaro abin da na yake walakantawa da uwaye ne guda biyu yaro ga al'ada ta inda yaka walakanta uwaye ne guda biyu inda da bari in sun ka tsufa ai mahi yawa yaro bai walakanta uba ne in yana da ƙari shi na bidowa ya bashi dama inda aka da tsoho inda bai iya bidowa sai a ce duya ya aza lalura amma sadda ya ka bidowa ya baka abinci shi ba in nakka ya gyara muku wurin ku, ya yi muku sutura ya ba ku kuɗi ku kashe ai sannan ba a gudu ne sannan ba a gudu ne ya rasu a alfahari kai uba uba ne kaza uba ne kaza amma radda uba ne ya zan bai iya bashi kullum uba ya ce ba ni to nan na ya kawo lakanta uba ku lura yara ka nan da abubuwan suke wa illa ba na yau an kaule open amma in ba don wannan ba ai ce wanda an kai ka a ce mai open la ya kata su bil kabire ne bai ke banta ga uwaye da sun kasuwa ba babanka ko irin ko karamin uba to ba a ce mai tir ko karami ne kun san akwai uwayen da kaɗan sun ka girme maɗiyansu na fare wani da ya taho da ɗane sai a ɗora da wanga kanin kana kuma ɗane na illa ne auren warin na an kai aure an kai mai da wuri kuma allah ya taimaka an ka samu ɗan da wuri sai ɗan ya zama kamar ƙani to ko iri ne ba a ce mutum bale wanda ya tsufa kwarai ko iri ne ba a ce mutum wato kowanne hankuri aka yi da shi kuna ji kowa matasa ku ta hankuri da uwayenku ku ba walakanta su wanda ya walakanta uba ne to in ya girma da ne ya walakanta shi duk wanda ya walakanta uba ne ko ya walakanta uwa ta yi, in ya girma ya haihi ɗiya to ɗiya ne sai sun walakanta shi duk abin da ka yi sai a yi ma amma ɗan ka bai walakanta ka in kana da ƙari bari aka sai ka girma wanda kan walakanta yanka sun ka girma to kai ma in ka girma sannan na za a rama wala ta na eh. ka karanta wala ta na roma kuma kakka buga musu tsawa ai wala ta ma kakka yi musu tsawa wa kullawa ma kaulan karima ka yi musu magana wanda amai mai karamci jamila mai kyawun layyinan mai sanyi وخفض لهما جناح الذل من الرحمة وخفض وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ولا تنعروا ما كرك بقى مسكاوا ولا تقول لهم قولا كلمة أو بنا وقل لهم قولا كلمة كجاية كجانا مسوا مجانا مسيني mai kyawo in ka magana da babanka ko kayi wushi an san wani abu da ya kai ma kowa an kawa shi yana yin wushi ba ce an kai ranka bai baci ba yana baci ya hankuri dai ce an kai kai ya hankuri don ka an kai ba kai ka haihuwa ba bari aka kai ga ɗayanka kai musu zuciya bari haka kai ga ɗayanka kai musu zuciya shi baban kai mu kai mai zuciya in ko kai mai zuciya to akwai abin da zai biyo baya wa kabila ma jana abdulli ka sanya ya gehen kaskanci gare su ai alin na ma jana haka a jana baka ka sanya gehen ka gare ka gare su a dalilin kaskantacci wato ka dan mai sanyin gehe in sun ka dawa gehen ka su ji sauki kun san wato duk wanda ya haihi daya akwai wanda ya jin sanyi ne cikin daya ne ba duka daya an masanya ba ubansu ba wani yana da daya fiye da goma amma guda ɗaya ya jin sanyi ne to kai ko da aka jin sanyi ka kai ko kanka gaji kace ko mi aka faso ko ce da lura ni ne ko ce da lura ni ne to in bai azama mutum da wa'ancan ba su daukawa aza ma garka zai zuwa ya tafi tasha ya shiga cikin tasha ya kamo ne mai ko ko kasuwa zai na ya ce bi dole ya kamo ya azamai dole na yi azama ka tunna babu wanda ya ka azama wayancan duk sun bijire mai kai na da almajiri almajiri to ya hankuri kai ku don sauraron da kakai na karatu masallaci ya umarne ka kakka zama kamar wayancan na ba su saurara to ka faɗa mai umarnin karatun ka idan abin nan ka zama daidai su saboda haka ka sanya gehen ka na tausayi gare su minar rahama saboda tausayi ai abin nan lirka tika alaihima saboda tausayin ka gare su wa qul ma. wa qur rabbi irhamhuma kuma ka zan kai musu addu'a uwaye so ake da dare da rana ka yi musu addu'a rabbi rahamhuma kama rahamani ya Allah ka tausaya musu kamar da sun ka tausaya mini hina rabba ya nisa gira sanda sun kayi tarbiyya ta ina yaro saboda ka addu'a da aka son kai musu ke rabbi rahamhuma kama rabba ya nisa gira rabbi irhamhuma kama rabba ya nisa gira ka samu dan lokaci ko so goma kai musu ya an jima kuma ka tuna ka samu ko so biyar ka yi ya an jima kuma ka tuna ka sami koso biyu ka yi ya an jima kuma ka tuna ka sami koso guda kai babu iyaka kai ce musu addu'a uwaye na kai ce musu addu'a mutum yana wa uwaye ne addu'a ya yi ma uwaye ne addu'a shi musu magana mai kyau to ko ka ya kasa nan da na ka kasa zuwa ko jari ya kabila nan da na allah ta bashi ko mata ya tebe da sai a ce a ba ai wannan dan kware na nan da nan ko ba san ka ba sai ka ji ana da a bashi a bashi nan da sai a baka mata haka to ya kasa daki waɗanda su ce dubu talatin sai wani ya ce a sha biyar a yi zaunan sha biyar sai ka ko ina ka shiga sauki kaka samu a to yanzu ka ja aya Allah ce ya gabata. ya ce wa la'ikan ladina na takabbalu an wa asara ma'amin wanda ta jawo ga an sai a teku wanda Allah ya gabata mu ya matsala babu matsala duk wanda ya kyauta mu uwaye ne kowane na in dai musulmi na Allah ya gafarta mu amin Allah ya riga ya gafarta mai gaba ɗaya saboda kun ga akwai alheri matasa ku yi ta kokari a yi ta hankuri a yi ta hankuri umarnin zuwa makaranta ke nan ka ce ka jiyo abubuwan da ya kamata ka gyara wa'anda ka san da dori ba haka nan ka kai ba wasan da yawan kuna buga musu bakan magana su aike ku ku tayi ku a sa ku aiki ya ga awai ya sa ku kuna nan kuna yi ko da ya ka tawa diwa bai ga kowa ba ku ku kusa kuna yi haka nan ko to duk ku bari duk ku bari haka kuna ji ko matasa duk ku bari haka nan ko shi muku magana ku taso ku ta baka zuciya wallahi na kofi aka yi sai a to ita aka mai hada to ku bayyana haka mun ji ko matasa ku bayyana haka in bai ma haka ba dan wa zai ba hada zamani da ake kana son ka iske shi da wani na baci ne to in ya tewa da wani haka ko yana baci to in bai ma haka ba zai ba hada ya dan ji sai sai ba shi ko irin wannan na mai dan buga a ne shi karama. kuma kan ka eh, in ya dan ka yi gida ma sai kashe ka bayan ya dan ka zuciya ce ta sanyi to sai kashe ka amma in kashe ka bai samu ko mun guda ka eh, bai buga ko guda ba bai wucewa sai shi ta zuciya marice rai ne ba shi amma da ya dan jiga da ya kasa wani zuwa wallahi ka san ko yana ba a rami ka ga zuciya ta ta sai ke to a sai ya mai zuciya ta Allah ya gafarta ma ah, rabbukum alam rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabin ghafura to idan kun san uba wani ba ɗai da wani ba wani sai ya in yana azama lalura kana yi tun shi na azama wadda kaka iyawa tun yana azama wadda kaka iyawa tun yana azama ka wadda kaka iyawa sai ya azama wadda baka iyawa wani uba tun yana azama lalura da kaka iyawa sai ya azama wadda baka iyawa kun san wani wato ganin iyakar taliki gare shi to idan babanka ya azama wanda kaka iyawa kai in ya azama wanda ba ka iya ka ce baba wannan ban iya za ka ba zan yi ba to baka da laifi baka da laifi Allah ba zai kama ka eh ko da rai ne ya baci tun da dai abin da iya iyawa mai azama baka da laifi kun san akwai mai azama larura ta kai ya azama ta kane ne ya azama ta wane diya ne mata da a can gidaje aure ya ce sai ka ya azama lalura ya azama ta kannanka to kun ga irin wannan kuma ya ce sai ya yi to yana cin maka wata rana tun da akwai irin nan uwaye wani abin na na tsoho ya ce sai an buge gidansu an gyara yaro ya buge gidan kuma yaron galabe yake ga wani kano dan raba shi na hankali ya buge gidan ya gyara musu sai ya ce to a sai a sai hegi a gina makannan kanai gida yaro ya ce to bari sai nan ga baba ya ce yanzu aka sai yaro ya tayyar da kyat ya sai da wasu abubuwa ya to sai hidiyo ce a gina gudu ya ce to babu abin gina ce to wallahi sai ka gina shi ya zo ya iske ni to kaji abin da baba ya ce na ce kana da abin ya ce bai da na ce te ka faɗa mai ba ka yi <laughs> te ka faɗa mai yanzu ba ka yi abin da ya azama ba ka yi yawa ka ya azama ya ɗauko ya ta ya ce sai an kai ta makka an kai ta ya ɗauko kanawa ta ya ce sai ya mata kaza ya ɗauko wanci ya ɗauko wannan ya ɗauko ɗan ya ce ya musu gida to babu abin da za a yi ya kuma yi rantsuwa to ya ta yi bida abin kawa ba ce in baka yi yana ɗebe ma albarka an ce kyale shi ko ya ɗebe ma albarka ko yi ba bai ɗebe ba to da ya ɗebe mai albarka ya ce ya haita ba duniya ya ɗebe mai albarka yanzu yaron na ya samu kuɗi Eh, don wai ya gane albarka ta yi banza ta bai ɗebe ta ba tun da abin da Allah ya ce a yi mai an yi mai ka sa mutum shi ma abin da Allah ya sa shi ya yi ma kuma ka ce ka ɗebe mai albarka kai dai a ɗebe bai albarka a inda ɗaka laihi in an ka azamai lalurar da shari'a ta azamai bai yi ba amma in an ka azamai wadda shari'a ba ta azamai ba ya ce bai yi to bai da laihi Allah ya ce rabbukum a'lamu Allah ubangijin ku masani na bi ma bi da abin da a cikin zukatan min idmaril birri in cikin zukatan kun boye abin da an manuwa ku kuna da nan kyautata ga uwaye wal hukuki ko kuma walakanta su to Allah ya sani in ya san cikin zuciyarku manuwa ku kyautata musu amma sun ala muku abin da ba ku iyawa muku ba to ba ku da laifi yadda kunu salihin in kun zan mutanen kwarai da'ina lillahi masu yi ma Allah da'a biya kilwalide daga haƙƙin uwaye to Allah yana gafarta mu fa inna shi Allah kan awabina ya zama ga uwa ga masu mai da al'amari gare masu yin da'a ga Allah dawowa ga da'ar Allah to Allah ya zanga kura mai gafara gare su lima sadar minhu ga abin da ya zo daga wurin su fi da walide daga haƙƙin uwaye eh, fi fadira min fadira na abubuwan da ke tawowa can ba a rasa wallahi da ukukan alhali ba su ɓoye walakantar da uwaye ba nuhin su walakanta uwaye ba amma uwayen sun aka musu abin da ba su iyawa to in allah ya sa haka nan kuki ya ce to ku ɗaya ɗaya na masu ɗa'a allah ya ce ya gabata mu sadda baban ka ganin a wabba kai daidai ba yana batun ɗebe ma albarka allah ya ce ya gabata ma tun dai baka da mugun manuwa da shi shi adda mugun manuwa da kai to shi yanzu ya an kaɗe bai albarka shi Allah zai ɗebe ma albarka kun gani wa bil gufrani Allah ya yi alkawari da gafara ga ɗaya ma sharɗi silahi tare da sharɗin ya zahalin su da kwarai na ya zan kai dama ka kai mai biyayya ga duk abin da ya saka wanda kaka iyawa kana da wannan manuwa to sai ya azama abin da baka ya Allah ya ce ya gafarta ma wala ba da kuma shi da dawowa ga Allah ila da'atillah zuwa ga da'ar Allah wal awabu al hafizu alladhi idza dhakara khadayahu in an ce awabu awabu wato mai kiyayewa wanda in tuna da laihi ne isa gafar mina sai ya dawo ga Allah ya roki to kun ga yadda kada ku kiya abin da kuka iyawa duk abin da kuka iyawa ku yi hankuli ku wanda ba ku iyawa ko Allah ya ce ya gafarta muku ku ka ce mai ba kai don ba ka iyawa to zuwa za kai ka ciwo bashin kayan mutane ka tawa daure ka ya ce bai tsayawa ga abin da an gare ka sai dai ka ce ka fido bashi to in ka fido bashi mi zai baka ka biya to haka nan na wasu uwaye su yan isa a bangaren wato wuce iyaka gare su to kai dai kada ka wuce ma kowa iyaka cikin ɗayanka kowa ka tsaya inda shari'a ta umarce ka kuma ka yi hankuri ka dogara ga Allah bari dogara ga ɗa kana ta aza mai lalurori kana ta aza mai lalurori dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya san da kai kamar wanda ya san da ɗan wa haji zal qurba haqqahu wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibn sabili wa la tubzir tabzira wa ati zal qurba haqqahu kuma dan uwanka shi ma ka bashi haƙi ne dan uwan kowa yana da haƙi gare shi dan uwan kai da talaka dan uwanka alhaji mai kuɗi yana da haƙƙi gare ka kai talaka kana da haƙƙi gare shi haƙƙin da alhaji yake da shi ka tai gida ne ka ce assalamu alaikum alhaji na zo kawai in gaishe ka yaya gida ya kaza haƙi alhaji gare ka ke shi ko haƙƙin ka ga alhaji dan lokaci lokaci duka a rika dan samun abin da an ka iza lokaci lokaci a rika samun da abin da an ka iza wanda adda abin bai da shi ya kasa da zumunta abin nan na basuwa wanda bai da abin basuwa to da gaisuwa ya kasa da zumunta annabi ya ce silu arhamakum walau bi salam ku sa da zumunta ku koda da sallama wanda bai da zuwa ya kai da sallama assalamu alaikum alhaji na zo ne kawai in gaishe ka kakka damu don wasu alhazai talaka dan uwansu talaka to gaishe su gincewa su kai wannan gincewa katta hana ma zuwa ba shi ya saka ba kata hana ma zuwa ba shi ya saka ba Allah ya saka ima Allah da'a in kata in ka san saboda yana ton kaya ne ka tobi da shi ya saka gince ma waska in ya baka kaka asa to ai ga wannan ana hawan ka buka ce a yayyayi ka ce baka asa yayyayi ka ce baka asa ko rancewa ya ka ce shi ka fara gaskiya ba za ka karba ba ka dawo kuma ya baka kace baka ansa har shiga ne baka ansa to da ka ta hutun nan ne sai ka tarbonka da dariya eh shi kenan ka sa da zamantar ka karbi da shi ba dai kai kayan naka ba shi na yake nashi ya ɗibi kaya ne ya bai to rabi da shi kakka damu da wannan wannan kashe ana masa da zumunta don da yawan talakawa suna cewa ba su zuwa gida alhaji ana kai kuɗi ne sun ka gida to su ka tobe gida mai da an ka baka ka ansa su ka tobe da wani in ba su ka tobe da wani ya ya baka kakka ansa kare mutuncin ka kare mutunci wajibi na kare mutunci wajibi na in ka kare mutuncin ka ya gane ba kuɗi ne ka kaso ba to bayan an yi an yi kaki an sa to da duka an samu na haikai shi ta godiya na gode na gode yana ta manna ka an sa amma sai da ya gane su ka ya karata su ka tobe da to babu za kai kai hori gare shi shi yasa kuwa ganin mahi yawan alazai ba su da shiri da 'yan uwansu talakawa mahi su. saboda an ce mannu zai a fi habibi ba da ɗauyatu duk wanda an ka yi jayayya ga wanda ya kaso to abin da abuwa cikin zuciya ta yanzu yana bayyana yanzu yana bayyana to wa bai son kuɗi kun ba gani ne wanda bai son kuɗi babu wanda bai son su to bari jayayya da shi ga kuɗi ne amma dai kowa ya ba wani haƙƙi ne wa ta zarko ba haka ka bai wa ɗan uwanka haƙƙi ne mina birri na kyautatawa wasila da kuma sada zumunta wa wal da kuma biskini talakan gari shi ma talakan gari yana da haƙƙi in lokacin abin na azumi ya yi wato a dibe ya shinkawa a ɗan aika mai kusa i biyu sannan a samu mai ko ya a canwa ɗa guda a aika mai ko a samu mai ko ya dibe na shadda a bashi ko kuma aika mai kashin naman tattan guda eh, miskinin gari na da wannan haiki a samu ko kashin naman tattan guda a aika mai yana tunanin ina zai samu abin nan shi ya so an yi kashi dubu biyu an kai kashi yana tunanin ina ga dubu biyu shi ya samu dubu biyu nawa zai cika ya kawo kuma masara kun ga ba mutum tattan ya kai ba kawai sai ya ga kashi dai an kawo mai ga babban leda to kowannen ya yi abin da ya ka wa miskinai su ma taimaka musu ake ba kallon su ɗaya aka ana ta su ba wallahi talakawan ga suna matsa mutane ba su matsa mutane kai da kaka matsa ma wanda ya baka kuɗi na aiki mai kai mai ko zalla kwarai kana yi ga na ya kwata ya zuba maka ga kuɗi na ya zuba ma ko zalla kwarai ba kai wani wani mai kuɗi in ya duka ba kamar mai rego wani abu yake ba abubuwa wani wai ruku'i na to Allah ya gawata mana to a baiwa miskini haƙƙin su kuma ku yi hankuri da su shi miskinin nan talakan nan da shi ya yi hankuri da shi abin da yasa aka ce ka yi hankuri da shi shi ma inda ka tambaye shi yana son a ce shi na alhajin nan kai a talaka ka ta wuri na shi da yamma yana so dore a ce shi na babban nan kai a talaka to Allah ya zaɓe ka yayi babba da kai kai ku yi hankuri da yan ƙanana ya hankuri da 'yan kanana ka yi abin da kaka iya ba ce an kai ka ba shi abin da an kata ta ba babu mai iya ba wani abin da an bukata ta duka in ba allon da ya mutum ba shi ɗaya ka iya biyan bukatar mutum wani sabila matahi shi ma wanda guzuri ne ya ƙari ya biyo iske kusa zaune ya ce ku taimaka mai ku ba shi, amma in ya iske kuma sallaci kun kai sallah ya ku taimaka mai kar ku shi. kan ku bashi Allah ce fa idza qudiyati salati in kudi kuka bida fa idza qudiyati salati in an ka gama sallah fa tashiru bil ardi tashiru bil ardi wabtagu min fadlillah fa idza qudiyati salati in an ka kare sallah in kudi kuka bida ba cikin masallaci ba tashiru bil ardi ku ta waje ku wata cikin kasa ga mutane nan gihi ku tai koyo ta in kudi kuka bida ba cikin masallaci yace a to a miƙe jama'a matayi nake ba in matayi kake wa Allah ya kare tahiya ita yadda aka bi da aka gobe da wala to ba zai tamzira kada ku yi almubazzaranci almubazzaranci ba roƙo ne an kara tun da lura ta kan mai ba masallaci Allah ya hana roƙo eh ba shi da Allah ya ce ka aya baka ce layina tun da Allah ya ce ka ayi layina ma ba ba ba shi sadaka an ka hana ba ba roƙawa an ka hana masallaci an ka hana shi eh ya ta can waje shi roƙo ne ba hana shi ba amma da ta cikin masallaci na lura ta kai min matahi nake kaza nake to Allah ya kara tahiya wanda ya ba su a sai ya tuba ba maganar lada ya kai ba magana tuba ya kai wala tuba zai tabziya kada kada ku yi almubazzaranci almubazzaranci bil empire eh, tare da ciyawa bigai da da'atin layi kada ku ba da dukiyar ku ba wurin da'ar Allah ba wanda ya basuwa inda Allah bai ce a baya ba to ba ga da'ar Allah na ya basuwa ba misali in mutum ya mike cikin masallaci yana roƙon ku ka bashi tunda Allah ya ce a hita in bai za ya ce wani wuri ka bashi ba da'ar Allah na kai ba a kakka ga awa ibada ta kai lada ta ko ko ko ko fara kasa lada ko fara kasa ka dai kuɗinka Eh, a dama yi hadisi cewa in ka ji wani mai bidan wani abu cikin masallaci to ka tashi ka ce mai kada Allah ya baka abin da aka bida kaga ana hada mai ke na wani aiki na Allah aikin Allah aikin Allah wannan babu laifi aikin Allah wannan babu laifi amma dai ko aiki a ce a taimakewa ne cikin masallaci bai da kyau a taimakewa ne yana kwanci asibiti bai da lahiya bai da kyau bari ba da kudinka bai da kyau bari ba da kudinka ba lara ka samu ba bai da kyau innal mubazziri innal mubazzirina kanu ikhwana shadin وكان الشيطان لربه كفورا irin waɗannan abubuwa da ake yi wato su ne ke ƙara kawarar rabuwar kan mutane wani ya taho ka tashi cikin masallaci ka ce a taimakewa ne gobe wani sai ya taho shi ko ya gaba ai mai ba sai ya ce wato ya gane idanar gaba ta Allah ta ba wanda an ka ga dama sai wanda adda masu yi mai eh, abin nan shi akawa shi kenan ka raba kan mutane da bakan bid'a ka dama bid'a da ta shigo raba kan mutane ta kai ko ya hankuri masu bai taimako masallaci eh. a waka zo muku ko can ba mai iza muku mutane ya ai babu mai iza muku mutane ba mai iza muku mutane amma yanzu masu marayi kam yanzu mana iza muku masu marayi don an riga an aji abinda za su gida abinda za a ba su amma duk wani mai tahowa da wata lalura duk wani mai tahowa da wata lalura in kana da abin bashi mai kamai in ba kada shi nan ta yanka amma abin da muke gaya mutane ke in kana da abin ba mutum ka bashi in ba kada abin bashi da ta wannan ba aiki na bane shi ta yi da wani malaman addini su nemi taimako a yi addini su nemi taimako ga mutane ina yaushe al'amari ka ci gaba a kana kullum roko kullum roko nan wurin ga an taba ana an taba yin waɗannan roki roki har an ka kai ranar shugaba yana tashi tsaye wurin ga an gama sallah jama'a assalamu alaikum mutane ko su bayanin lamu su gama wani sun kawace haka wa masallaci an gama shugaba tsaye nan wurin ga an kai shi nan wurin ga an kai shi ina zaune na yi na ya bari ya ki bari ranar yana tashi tsaye assalamu alaikum malam ko da zai ba mutane sun kai na haka ko na haka ba ka san biyu ba wanda haya da kasar bisu saurabe da shi kuma shugaban suna zubar da mutuncin shugabanni ya kai kuma kuka ku ji tsoron Allah wanda dai lalura ta kama ya ga haƙi nan daji shi daji ya ɗauki buhu ya ɗauki buhu da lauje in ba ya da ƙari ya ɗauki baro haya ya ta da shi daji ya yi mailodi da marci ya dawo mina na gaskiya na limamai suka raba gare su amma ko limamai su ji tsoron Allah eh, in dai ba cikin masallaci na ba kamar da kun jiya ba roƙon an ka hana mai shi ba ba a ce ka shi roƙa ba ba a ce ka a bashi ba masallaci an ka ce kai shi ko Allah ya ce fanta shi rubi la'adu. in bida bai yi ta can kuwa ta can ku yi ta bida ba ce an kai ka bida ba ku lura da wannan Allah bai hana roƙo ga wanda lalurar roƙo ta cimma ba bai hana basuwa ga wanda ya nemi taimako gare ku ba amma wajen masallaci ba cikin ba za ka kowane na ita ce shi ta bida amma a to cikin masallaci an gama sallah mutum na son tasbihi a hana mai tasbihi wani na son nahila a hana mai natsuwa kuma wurin ga kasuwa ta ta lahira kasuwancin lahira an fito ba na duniya ba ka to da bidan duniya ka kama mutane sallah cikin masallaci ya ce kaka yi to ya danganta ga irin matsayin da kake da shi ka sa akwai mai limamin da yana iya hana in ka fara yana cewa ka bari yana iya akwai wanda kun bai da wannan iko tun da limaman karinsu ba gudana ba eh, in dai ka ce ya hita ka karanta? Mm. lalle masu almubazzaranci kanu ikhwana shayati sun zama yan uwan shaydanai ai ala dariqatin bisa ga hanyar ne suke wayanda muka ambata wala bazir tabzira bil infaqi fi ghayri da'atillah wato cewa ga hanyar da Allah bai ce a ciyar ba to almabazaranci na hanyar da ba na Allah ya ce a bada dukiya ba to ba su a ta nan barnar dukiya ne inna mubazirina lalle masu almabazaranci ko kanu ikhwana shayati sun zama yan uwan shaydanai ai ala dariqatin wa kana shaytanu larbi kafura Shaidan ya zama mai kafirci ga Allah ubangiji ai shadidul kufri li na'ami mai tsananin abin na kafirci ne ga neman Allah wa kadhalika ahuhu al-mubazzir haka nan dan uwa ne al-mubazzir shi mai al-mubazziranci ba kahiri na ba ku lura dan uwan kahiri dai amma ba kahiri na ba kun san akwai mutane da yawa wanda wa ne kahiri na kane ne kahiri na amma shi musulmi na ba a ce mai kahiri kun gane to kun gane dan uwan kahire na shi wannan ko amma ba kahiri na to haka nan mai bazaranci dan uwan kahire na amma ba kahiri na don ku lura da irin wannan ah, wani sai ce tun da an ce dan uwan kahiri na to ko shi kahiri na a'a ba kahiri na ba Allah ya gafarta mana ya gafarta ma bazare baki daya fa in ma tuwuri danna Wa'imma ya tori zan hanyar wuta a rahmatin Rabi'u, ta raju haɓaka kulafin ƙananan sura. Wa'imma ya tori daga hannu su ƴan naka wanda suka nemi taimako gare ka, yana yi wa su nemi taimako gare ka ba kaɗan, saboda kun san mutumin da Allah ya tawa mu asiri. Wato wani ce a asiri. bai yi waka mutum bayani ka ce ba da. mutum na ya zo da lalura ta ta naira dubu goma dan uwanka ya iske ka ba da naira ɗari bayan kwana uku sai lalurar dubu hamsin ta fada ma sai ka yi ta allah ya kawo abin da za a yi sai ka yi ta shi ya kace mutum ya asiri duk lalurar da ya kawo ma taka wanda ya san dole taka ta yanzu shi na kawo ma kayan amma wanda ba taka ba yana yi wa ya hana ma abinta don bai azama yake balle ya zama dole ya kawo ma to sannan jibi bayan ka gama lalura ga dubu hamsin ya koma wa da lalurar dubu biyu ya iske baka da naira biyu an dan kwana biyu sai lalura ta waka ma ta dubu goma kuma sai allah ya kawo abin kai ni za ka ce wancan ka ce mai baka da bai yadda baka da ah. to kyale shi kawai in ya tawo ya ce ma a yi ce ta eh za a yi ce za a yi ime magana mai kyau eh, in Allah ya kawo za a yi in ya tawaye iske cikin lalurorin nan naka Allah ya kawo ma abin da ya saura sai ka yi. mai in ba babu ka kyale ce shi ta bacin ka ya ce taimako na abu wanda bai da lalura dubu goma ya lalurar dubu hamsin wai dubu goma ɗan da zai ba su a bai da amma ga ishe lalurar dubu hamsin ya yi to abin da zai rika cewa kenan to kakka damu da wani kai dai ime magana mai kyawu kun san dama shi to asiri wato yana da daɗi amma wa ya ɗauka gare shi don ba kama kuɗi na ba yana da daɗi amma sha'ani ne wa ya gare shi tunda kuɗi babu su ko ɗari ga hannu amma lalura ko ta miliyan guda ta Allah ya kawo ta ya tabbatar da dole sai an yi ta to ɗan jira dai a gani wani bi kuɗin za su kawo kwana biyu sai wannan lalura ta kuma wani bi lalura za ta zo ana tunanin wanda za a yi kwana bi sai ya kawo abin da za a yi ta haka nan duka annabawa ne haka nan suke bayi ne salaya haka nan suke ba su da kuɗin da za su ajiye a cikin gida su yi gadi duk kuɗin da sun ka tawo lalura sun ka tawo danta ba su da kuɗin da za su ajiye su yi gadi ko san kuɗi gadin su aka yi su ba su gadin ka ba kamar ilimi na ba ilimi shi ka gadin ka amma kuɗi kan gadin su aka yi Allah ya ta ma wasu hazu da ya samu dubu ishirin ya kasa kwana don ka a ɗauke su hasuwa ya ta waye bai yi sallah ba ya tsaya ya sake wari ba wafan kuɗi ya kan to Allah ya ta ma kun kuɗi kenan gada su aka duwaka to haka na alaji da ai wata ya kowa cikin gari zai ce wallahi yana ji ko ba ta aka kare uku da rabin nan da ta dare ba eh ita to wallahi tana jin ta ba hasallah ya kai ba ba ko su gabari ya kai ba dukiya ya ka gadi Allah ya gafarta mana to idan ka kawo da kai ga yan uwa almazkuri na wayanda aka ambata min alqurba na makusantanka wa ma ba da hu da wayanda sun ka biyo bayan su na abin nan marayi da miskinai da matawa to idan abin nan sun roke ka wani abu ba ka da sai ka kawo da kai gare su walamto da yan baka ba su ba don babu ibtiga a rahmatin min rabbika saboda bidan rama daga Allah ubangijin ka tarjuwa wanda kake yi. ai ilikaunika saboda kasancewa ka kunta motajin ka zama mabukaci wa fakiran ka zama mabukaci sosai fi wakati abin nan ka zama mabukaci fi wakati dalabe minka lokacin da suke nema gare ka da dalabe rizkin tantazir huya a tika saboda arzikin da kake nema ya zo wurinka wato ko da sun ka zo wurinka kai ba kada amma dai kana fata Allah ya baka nan gaba sai ka taimaka musu kana fata Allah ya baka sai ka taimaka musu wato wadi minhu ka sai ka diba ka ba su ciki to tun da haka nan nan wa qul lahum mai ka gaya musu magana mai sanyi layyinan mai saushi, sahalan mai sauki bi anta hombile bil yada inda maji'ir ya kawara musu wani ku yi hankuri ba a samu abin nan yanzu amma dai a jira nan gaba za a samu shi kenan ka rabu da su ka dai musu magana mai kyau in ma sun yadda da uzurin ka tau in ba su yadda musu kara gaba can su yi ta bace bace su babu ruwan da su Allah ya san kana da niyan basu ran da ka samu sai ka aika mai dai tun bai taho ba tun bai taho ba sai ka aika to in mai hankali na yana gane ran da ya taho babu in ba mai hankali na ba sai ce yau an ka dama yau an ka dama aiko min eh, bayan bukata ta ta wuce wannan kakka damu da shi mutane na tun da kaga Allah da ya yi su ba su gode mai ba to ba su gode ma kai illa dai kai abin da kake iyawa kuna ganin yadda qur'ani ke faɗa mana halayen mutane to hankuri aka tayi da su hankuri aka tayi da su haka nan gwargwadon abin nan gwargwadon iyawa Allah ya gafarta mana wala ta ji daka. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ولا تجعل يدك مغلولة kada ka sanya abin da hannuwanka ka kai mata kukumi ila unjika zuwa ga wayarka kun san wani saboda ruwa bai ma aje hannun kusa ga aljihu don ka hidi ba hannun ma ko ya shiga ga hannun kaga zuwa wai kinaya ce don san ba mai tahiya da hannu a haka kuma hankali kuma shi amma kinaya ce ta ruwa sai a ce hannuwan ma ya kai su ga waya bai ko aje su kusa ga aljihu ba don ka ba ya ba wani to wannan kinaya ce ta ruwa ma'ana cewa Allah kai kaka zama ruwaci kaka sai hannuwan ka magalulata ya la'o na kekawa to su zama daure kaya musu hukumi ga wayanka ai ma'anarsa ai la tumsikha anil infaqi kakka rike ka game da cewa kullal maski ko wace rikewa kai nan gaba dai ka rike kai gaba dai komi ba ka ba mutane kowa ba ka yamma kakka haka nan daga kai sai matarka kakka yi haka wala tabsuda bil infaqi kuma kakka mika hannun nan gaba dai wajen Da ka nan ka samu dubu goma ka ce ba ka yin zaune sai ka ji babu ko ɗari kakka yi haka kakka yi haka ne ina layi wanda ya samu dubu goma ya yi kyauta da dubu uku ai ya yi kokari wanda ya samu dubu goma ya kyauta da dubu uku ai kun ga ya kusa ba da kashi guda cikin uku to ina laihi ne to ai kun ga ana dan dadewa ana bubbugawa da dubu bakwai din nan ko to abin da aka miƙe nan kakka miƙa duka kuma kakka hana duka wala tabsu da hafil in baki kullum ba kakka miƙa hannunka ga ciyawa dukkan miƙawa wato ka miƙa duka wata kawo da maluman in ka hana gaba dai to za ka zama abin zargi wurin Allah abin zargi wurin mutane raji'u wa awwal wala ta ji taj'al daga maghlulatan ila wanka ila wanka kuma ka zama wanda bai da kodari ai mun kata wanda bai da komi la yin daka, komi babu wurin ka wa Lissani, in ka mika duka to ka zanna kai ko baka da kodari duk wanda ya ce duk abin da ya samu kyauta da yi da shi shi ko talauci na sabata shi wanda ya ce shi ko komi bai ba suwa shi ko takaici na kashe shi to kada ka hana duka kada ka bai duka ɗibi dai ka ba suwa saura ka aji ɗibi ka ba suwa saura ka aji kwas samo cikinku ya ɗiba ya yi sadaka ya ɗiba ya ci abinci saura ya kai aji amma ba cewa an ka yi in ka ba suwa duka ɗin wai wani laihina na babbaciya ɗaya an ka yi in ka ba suwa duka to za ka zanna ma hasura wanda ba shi da komi ba ce an kai kayan lahi in ka ba su a duka amma idan ka hana gaba ɗaya to kayan lahi shi ka wannan lahi ne kakka yi gudun talauci inna rabbaka inna rabbaka yabsutu kalimai ya sha wa yaqdir إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إن ربك يبسل الرزق للي الله وبنجي كشيك ودا تعزكي أيوة سيو شيك فارد تعزكي لمن يشاء قوان دي قداما Allah shi ke fada da arziki ga wanda ya ga dama duk wanda ka ga Allah ya ba arziki ba karhi na ba ganin dama Allah wa ya kadiru kuma Allah shi ke talautawa ga wanda ya ga dama ayyu da yi ku da mai sha sai ya kunta tashi ga wanda ya ga dama sai ka ga wani alhaji ko ta hiya bai yi da kyau bai dai da ƙarfi bai da lahiya bai da ilimi na zamani da na addini ko guda bai da amma ga kuɗi to ka san inda ƙarfi ka fi da su tun da bai da ƙarfi bai samun su inda lahiya ka fi da su tun da bai da lahiya bai samun su inda ilimi ka fi da su tun da bai da kowane ilimi bai samun su to amma da yake duk waɗanga ba su ka basuwa ba Allah shi ka basuwa sai ka gane ga yanar da kuɗi haje haje wani hamshakin mai kuɗi sai ka ga yan takarda an ka rubuta zai bi a rukai karanta mai takarda ga injiya eh an ka rubuto mai takarda ga hansa sai ji kai a hausa da gago eh, an ka ce hausa da to karanta mai injiya amma haka kuɗi ga kuɗi gare shi mai kudi kan gani ya yi zaune ya sau abin nan ya sau kredit zuba mai dai aka yi sai ya ji aka dubu hamsin nawa kenan dubu hamsin dubu dubu zuba dai aka yi sai sun ka dubu hamsin ya ce to ni mai kudi na amma ko mi bai sani ba eh ko ta wani bai sani ba amma kaga zama guda ya zuba ma hansa ne dubu hamsin ga yi Allah ya kyauta to ba ƙarhi na ka ba da kuɗi ba ba dubara ta ka bada kuɗi ba ba ilimi na ka bada kuɗi ba Allah na ka bada kuɗi saboda haka wanda ya ba kai ya dauka wai bidata ya ka yi ita za ta sa ya samu ba bidata ka basuwa ba ku ji tsoron Allah ku yi abin da Allah ya ce ku yi ku san shi ka basuwa inna rabbaka ya bisa da rizqa liman yasha lalle Allah ubangijin ka shi ke bada da arziki ga wanda ya ga dama wa ya kadir kuma shi ke kakunta ta arziki ya kadiru yo ayyu da yi kuhu liman ya sha yana kwanta ta arziki ga wanda ya ga dama inna shi Allah ka kana bi ya khabiran basira ya zan masani da abin da koye da masani da abin da bayyane ga bayi ne duk abin da suka ya sani aliman bi ya huwa zawahirihim ya san badinin su da zahirin su wa yarzuquhum ala hasbi masalihim sai ya ba su arziki gurgurdan masu ya Allah saboda girman ka Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka taimake mu magama lahiya da duniyar ka Allah ka taimake mu magama lahiya da duniyar ka Allah wanda mun ka zo duniyar ga lahiya lau Allah raba mu da ita lahiya lau Allah ka raba mu da ita lahiya lau Allah ka kyautace karshen mu Allah ka kyautace karshen mu Allah ya taimake mu nan da mu kwana insha Allah Allah ya tabbata mu ko ya assalamu alaikum malam shugaban gaskiya ne idan Kari ya shafi tumatin mutum ba sallah ba gaskiya na ba ko kari ya shafi tuwa mutum suna sallah ko mutum ɗauko kare ya yi tuwayi ne na sallah ko ɗauko kare ya yi tuwayi ne na sallah saboda haka ba gaskiya na ba don kari ya taɓa mutum a ce yi ne na sallah sai da tambaya daga da wani shi Allah hukunci namijin da ke ya halatta to in yayi kamo da mata kai yayi sifa irin ta mata haramun na namiji shi sifa irin ta mata haramun na namiji ya yi sifa irin ta mata amma in dai kawai yayi tashi kawata irin ta maza to wannan ya halitta amma in irin ta mata ta yayi to hadisai da yawa sun zo wanda suka nuna la'anar Allah ga namijin da yayi kama da kamar mata saboda haka yan bana a bayyan sifa irin ta mata a bayyan sifa irin ta mata ko ga kai ko ga hannuwa ko ga kafafu ko ga fuska duk irin abubuwan nan da kuma gani ana nunowa ga talabijin na kasashen arna suna yin ɗabi'u irin na mata mu musulmi ne mu musulmi ne musulunci ya hana mu irin wa'annan abubuwa saboda haka a bar su a yi kama da irin kamar ma maza saboda kun san maza sun manya mata kannan suna ba daidai na Allah ya kai ka gaba ka koma baya ba ba daidai ba ne Allah ya shirya mana matasa kwanakin da nake yi ina al'ada na yi wanka ai an na ɗau azumi an na sha ruwa wa shugari na sake ɗaukar azumi na yi sallar su bayan da wa waye sai na wasu ruwa ba, ne sun fito ne daga nan kuma sake ɗan wasu ruwa ba a bala ya azumi na yake kuma sannan ko yaushe idan na yi hawa dukan waɗannan ruwa ma na yi wanka. to idan dai ruwa na ba jini na ba dama jini al'ada shi adda hukuncin al'ada in dai ruwa ɗaya na ba wani abu ba kun bayan ke tsarki to ba da wani hukunci wanda na sani abin da na sani wanda da hukuncin jina haihuwa da jinan al'ada su da hukunci duk wani ruwa to bai da hukuncin hana azumi duk wani ruwa bai da hukuncin hana azumi in dai ruwa ne abin da kawai an gare shi hukuncin bata alwallah don ya hito baya an yi alwallah shi dai a gare shi sai a wanke a sake a amma wanda shi babu wani na a in dai jini na in dai jini na al'ada ta in ko ba jini na ba ruwa na to ba al'ada ba ce sai da tambaya da gaba ya ce ma ya ce assalamu alaikum ya ce Allah Allah wai laifi mutum ya sauke alƙur'ani amma ya bar su ne ta ikilasi da zuwa nasu har zuwa goma na ƙarshe sannan kuma ya ci gaba da karatu yana saukewa amma duk ya kawo ne sai ya dakata ce sai zuwa goma na ƙarshe mai ya yake. to a cikin magabata akwai waɗanda suke karanta alƙur'ani su ɗan raga wani abu sai su aji har zuwa wani lokaci saboda haka in dai mutum irin haka nan na yi ba wata manawa ta ta shari ya kunshe cikin rene ba to ban karanta inda an kashe laihina ban karanta wani da an kashe laihina ya dai karanta shi daga wani abu na alkur'ani ya ce sai nan gaba sai ya sauki to ni ban karanta laifina ba amma in dai akwai wata manawa ciki to wannan shi allah in dai ba wata manawa to ba laifi ba Thank you. da za kwanta in ya yi tashi malam ba tashi ba sai da ya wani ya zai rankawa za ka yi ba don shi ne allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙa ma al'umma matsaloli ya sauƙaƙa musu ya Sha ana azumi sai liman ya yi shafa'i da wuturi tare da mutane aka ce wanda ya kwana in ya farka in ya tashi yana da abin koyi mai gida sallallahu alaihi wasallam da annabi in ya yi shafa'i da wuturi ya kwanta in ya tashi ta ci gaba da yake da nafila wanda yake iyawa an ka ce kai ma da ka tashi kai wanda kaka iyawa sai ka bar shi ka ɗauki wata hanya sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka bi annana nashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta ar rahim ya maliku ya qudus ya salam ya mu'min ya muhaimin ya aziz ya jabbar ya mutakabbir Ya خالق ya bari ya musawwir ya ghafar ya qahhar ya وهاب ya razzaq ya fatah يا عليم يا قابل يا باسل يا خافد يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مجيد يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا موسي يا مبدئ يا معيد يا مغي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتكم يا أبو يا رؤوف يا مالك الملك بالجلال والإكرام يا مقصد يا جامع يا غني يا مغني يا مودي يا مانع يا غني يا مغني يا مودي يا مانع ya gani ya muguni ya mawadi ya mani ya daru ya nafiyo ya يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله منا روقونك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العلى وبكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يا الله منا روقونك الله كغافر تامنا ذنوبنا يا الله كغافر تامنا ذنوبنا يا الله Allah ka gafarta mana laihin da